كذلك وزوجناهم بحور عين kamar yadda muka girma masu da abin da aka ambata za mu aura musu kyawawan mata masu yalwar idanun da ƙwayar idan take fara fat gefen ta kuma baki wulik.